Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labaran namu, dubban 'yan Najeriya ne a cikin makon nan suka shiga tashin hankali sakamakon hasarar sama da naira tiriliyan guda suka tafka a dalilin rushewar shafin cbex wanda ke hada-hadar kudaden intanet wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa maganin biri karan maguzawa in ban da son banzawa zai kai mutum isa kuɗi a ce in zai kai wata ɗaya za a ninka maka wannan aikin da gani sai ɗan najeriya ubangiji allah ya ƙara tsare mu daga dukkan wani miyagu da su cuci 'yan ƙasan nan ko kuma 'yan ƙasa wannan dan allah ya shirya lahikun hattara mai hattara tun da kun gani ina macutan suke zuwa mu suna kallo za su zo su ba wasu lasisi ba su san daga inda suke ba saboda su sun zama karan farautar turawa ko an cuci 'yan ƙasa su ba damuwarsu ba ne allah ya taimaki duka wani ɗan najeriya allah ya kare mu daga dukkanin wasu miyagu mai magana na ku aminu basiru kwankwasan walawa allah ya taimaki gidan rediyon faransa Ma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar man ba na ra'ayin masu saurare ina toho albarkacin bakina game da wannan shahi yan wannan yan damfara wanda suka yaudari mutane. To hakika duk wanda ya so babbar riba ko wanda ya ga san shi kuɗi maza maza to hakan gana a daidai shi. Ka diba mutane da son ka ɗauki makwadan kuɗi sun kasa malmakin su ka ta kasa ga kasuwancin ka ina lahin ka samu abin da Allah ya baka albarka dubu ɗari in ka shekara da su sai Allah ya hore maka abin da za ka na rura gidanka amma kai kokarin ɗaya ka kai riba ta haram to wannan riba ta haram ita ta kawo an yaudari mutane hakan ga yan najeriya tsawon shekara guda ko da ƙari ana cutar su eh, muna fatan ubangiji allah ya kawo mana saukin waɗanga yan damhara magana basir bin badamasi abban suhalar nan jihar kaduna karamar hukumar kaciya garin katari alal hakika wannan lamarin ka ba mu tofa albarkacin bakin mu dangane da ainihin wato siemens da ta gudu da kudaden al'umma abun bakin ciki ne abun kuma dai. a irin ƙasa wannan tamu bai kamata a ce har yanzu ana samun irin waɗannan kamfani na wanda sai an zuba hannun jari ko an zuba dukiyoyi sai su gudu ya kamata najeriya a ce ta ɗauki mataki tsaurara kafin su sahalewa irin waɗannan kamfanona ko su ba su daman gudanarwa a najeriya ya kamata a ce an samu matakai sai sun mallaki wani adadin kuɗi mai tarin yawa a hannun gwamnati ba a hannunsu ba ta yadda in sun gudu ma za a iya ɗan ragewa waɗanda suka yi hasara hassahi. Radio mai magana Hamidu Kalallabo wajen Radifa. To mu dai shawara mu da ra'ayinmu ya kamata gwamnatin Najeriya da hukumomin Najeriya su tashi su magance nan masu damfara. su magance wa'annan masu damfara da al'ummar Najeriya. Da fatan sun ji wannan shawarar namu. Na gode. mai magana hamidu karallabu wajen difa daga jamhuriyar niger sunana rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakore da ke jihar katsina tare da najeriya game da ainihin damfara 'yan najeriya tiriliyan 1 da biliyan 300 da wani kamfanin sibag ya yi na hada-hada kudade ta intanet to gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba duba da cewar duk lokacin da aka ce ga wani harka ta zo musamman a intanet za ka samu mafi yawanci wasu al'ummomi za ka ga suna rawar jikin shiga harkar wanda za ka ga cewar a ce wai ka sanya naira ashirin a baka naira arba'in cikin awoyi to idan ba ainihin tsautsayi ba da kuma san banza me zai sa a ce wani mutum baka san shi ba baka taba ganin shi ba ya ce ka bashi naira ashirin zai baka naira arba'in ya kamata a ce ainihin mutane su yi karatun ta natsu su kiyaye ya shiga ire-iren waɗannan harka ta intanet ta, ta harkar kuɗaɗe wanda kusan hanya ce kawai ta damfarar mutane. Kada shafa, ana tare da sashin Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraro. Kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka za a iya damawa da kai hatta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. sunana ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amare matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya game da wannan al'amari na damfara da ake wa 'yan najeriya ko aka yi wasu 'yan najeriya to abun bai zo mana da mamaki ba saboda a duk duniya a hakikanin gaskiya babu wata ƙasa inda wani dan waje zai zo ya sake kafar shi abin da ya ga dama babu wani wanda isa ya hukunta shi saboda a su mu na Najeriya ba su damu da haƙƙin ainihin waɗanda suke mulka ba da haka duk wani dan ƙasa a wata ƙasa fito a zai shigo cikin Najeriya ya zo ya rawar shi yadda yake so kuma ya fita ba wani abu da ya same shi sabanin za ka ga wasu ƙasashe da zaran abu ya samu mutum ɗaya za ga ai ca an nema mai haƙƙin shi duk inda ka shiga a faɗin duniya sai an nema maka haƙƙin ka a faɗin duniya amma kuma saɓanin mu Najeriya. Sashi Hausa na gidan rediyon France International da farko kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yamma lokal government Kevistan ta najeriya to hakikanin gaskiya dama an ce daga yan gaskiya sai bata ya kamata a ce 'yan najeriya wannan damfara da ake yi ta intanet da ma ta kiran waya da sauransu ya kamata a ce mun riga mun fahimci abin da ke faruwa idan muka yi la'akari da cewa 'yan yaudara za su shigo ta intanet da kuma kiraye-kirayen waya domin su zambaci mutane to mun gani a intanet mun gani a kafafen sadarwa da dama waɗanda ke faɗakar da mu akan irin waɗannan kana gidajen rediyo a ko da yaushe suna waya suwa mana da kai akan irin wannan saboda haka ya kamata a kiyaye kuma waɗanda na yi wannan yaudara allah ya tona asirinsu. su Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. To wannan dai zan ba cikin aminci da aka saba yi wa wasu daga cikin 'yan Najeriya wannan fa ba farau ba ne kuma ba karau ba. Duba da za a ga cewa wani lokaci wallahi san banza na mutanenmu shi ke ja musu wani lokaci a je a tafka musu hasara mutum ne wani lokaci za ga cewa za a ce wai ka saka naira goma misali kenan za a baka naira ɗari to kuma yanzu kai a tunanin ka me zai kawo maka fi sabilillah a ce wai ana buƙatar naira goma a wajen ka kuma za a baka naira ɗari kai ma ai ka san wannan abu ne ba wai lalle a ce an wanye lafiya ba fatan mu dai mutasan mu da Allah su dukufa wajen neman na kai ba wai wajen neman na banza ko kuma ci ma zaune ba. mai magana da wannan Manchester an baki hankalin tarayyar Najeriya. Abin da ya faru ga 'yan uwana 'yan Najeriya na damfara da aka yi musu ta fannin wani kamfani da aka ce ma Cibex. Gaskiya wannan abin ni ina ganin akwai ganganci ciki don duk duniya ban san wata sana'a da mutum zai yi ba inda zaka ce za a ce aka zuba kuɗinka yan kwanaki yan kalilan a sake lonka ma wannan kuɗin wannan damfara ne to shi kun ɗan Najeriya ina da wata matsala guda in fannin inda ya ji labarin kuɗi ka hito na wallahi ido ka faɗa wurin don haka ina kira ga hukumar efcc to ta taimaka ta sa hannunta wurin gano wa'annan mutanen a kamo su a zuwa a kwatan ma mutane su kuma a hukunta su. Radio France da fata an tashi laya. Suna na soja mai sakan filmi a nan beji cikin Basalo Kalgamman. To gaskiya wanda ya zo ya kai kuɗi ga kamfani dubu ɗari biyu a ba shi ɗari uku to ai shi ne kuskure kowa da shi saboda shi yana ya banza ya ci kuɗin banza to kaga wurin cin banza banza ta gyare shi to da haka nan wanda ya sa hannu ciki aka haɗa da shi don a samu kuɗin ba Allah to yan zalunci ne shi ya makahin zalunci kuma shi ma waɗanda ya sa cikin zalunci idan haka nan sun ne ya sa can ba su yi yan gaskiya ne ba su yi ƙasar amma an zo afirka saboda al'an afirka shi haifuwa sun arha To madalla. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku, Nasiru Sani, da na shirya. da kuma gabatar ke cewa bisa lagu.